رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da ganin daman shi gashi ya sake ƙaddara haɗuwanmu a wannan zama mai tarin albarka zama da muke karatu a cikin littafin umdatul ahkam littafin babban malami alhafiz taqiyuddin abu muhammad abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine zama na arba'in da biyar a cikin zama da muke yi domin karatu a cikin wannan littafi wanda in Allah da da a wannan yini na biyar ga watan hudu ta shekara hijirar manzo Allah sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da goma ga watan sha ɗaya shekarar dubu biyu da ishirin da ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa Ta'ala ya datar da mu wajen gayin daidai da aiki da daidai muna cikin babi da yake bayani akan ahkam na jana'iz inda mun kwana ƙarshen hadisin nan na aba huraira da ya zo a cikin wannan littafin wanda malam ya ambato muna cewa aba huraira Allah ya kara masa yarda ya fitar da wani hadisi ko ya haddasa wani hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah yake umarni da cewa asri'u bil janazati idan aka samu gawa ku gaggauta wajen kai ta makoncinta fa in takun salihatan idan dai gawar ta mutunan kwarai ce to fa khairun tuqaddimunaha ilai inda za ku kai shi nan shi yi mai alkhairi wa in taku siwa zalika idan kuma sabanin hakan ne fa sharrun tad'unahu ala riqabikum sharri ne kuke rabuwa da shi za ku yadda ƙwallon mangoro ku huta da kuda a ƙarƙashin wannan hadisi akwai wa'ansu nuktoci guda biyu waɗanda shaidan ya mantar da ni ban yi ishara a kansu ba wanda abdullahi ɗan abdurrahman al ya hakaito su a cikin littafin na taisirul alam shine lokacin da aka samu mutuwa ta haka kwatsam wani lokaci za ka samu mutum kawai ana zaune da shi sai a ga ya ɗauke rai to ya ce a irin wannan hali so da yawa mutum yana iya zama ba da suwa bai su yi. to yana daga cikin dalilai da za su iya sa a jinkirta kai mutum gawa idan irin wannan mutuwa a kai shi makabarta idan irin wannan mutuwa ce Dan akwai yiwuwan cewa ba mutuwa ba ne ya su yi. idan aka samu mautul fuja'a irin mutuwa ta kwatsam nan mutum kawai yana zaune sai a ga ya durkushe ko ana cikin sallah to duk da wannan ana iya ɗan jinkirtawa ɗan lokaci a yi wani dubaru dai da za a ga ka aji abin ne shi da sauran shi abu na biyu da ba mu yi ishara a kan shi ba ƙarƙashin wannan nukta shi ne magana a kan cewa wannan hadisi yana karantar da mu a kan ɗalabu musahabatul akhyar abu ne wanda yake neman me a cikin addini abu ne wanda aka so shi ya zama mutanen da za ka zauna da su zama mutanen kwarai ne ba amfani zama da mutanen banza ka bar duba cewa kun jima da su babu amfani matuƙar ma ya zama cewa zaman naka dai ka tasiransu da su so da yawa wani yana ga cewa idan na rabu da wane wani abokina na yarinta idan na yi kaza kaza ina za ni sai cutar da kanshi shi ma sai ka ga ya koma ruwa musahabatul akhyar idan za ka abutta ka yi abutta da mutanen kwarai walibti'adu anil ashrar Ashiraren mutane mutanen banza 'yan duniya to ka nisance su abokan banza ba abukan zama ba ne ba yau mutane da yawa suna nan ba wanda suka cutar da su sai zama da abukan banza dalilin zama da abokan banza su ma aka waye gari sun koma mutanen banza za a kama 'yan ta'adda idan an suna ba da labari sai ka ji wani ya ce shi lokacin da aka fara kai shi a harkar ta'addanci sai da ya suma da aka sai a rinka lallacin shi ba komai ne ba ka saba haka zai saba har ya kai shi ma yana ta'addanci ko bai dauke shi akan komai ba kaga tun yana ga abin laifi ne har ya dawo ya rinka ga abin ba laifi bane ba wannan nukoci guda biyu da muka ambata suna da mahimmanci da haka na muka koma a kansu zama da mutanen kwarai kada ka bari ka rinka zama cikin mutanen banza za ka zama mutanen banza ka bar duba nagartarka cewa kai mutanen kwarai ne kaza da kaza matukar a cikin zaman nan ba wa'azi ba za ka musu ba kaza ba ka nisanci mutanen banza ba mutanen zama ba ne ba akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke nuna mana haɗarin haka kuma haka ayar qur'ani bugo da gari ayar qur'ani ta gaya mana al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun ci gaba da karatunmu a cikin hadisan zamu tashi hadisi na 159 al-hadisu at-tasi wal 50 ba'da al-mi'a عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت nuhina an ittiba'il janaizi wa lam yu'zam alaina hadisi na ɗari da 159 hadisin ummu atiya al-ansariya Allah ya ƙara mata yarda take cewa su taron mata zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa an hana su su rinka bin gawawaki an hana su tahiya makabarta ba a ɗage musu kafa ba kuma ba a ɗage musu ƙafafuwa ba akan wannan hali ma'ana hali ne amma ba na haramci ba e hali ne ba na haramci ba ba ɗage musu ƙafa ba kan wani al'amari ummu ɗaya ce daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi tana da falala tana da ƙisa ta ban mamaki a cikin addini take ba da labari cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hana mata bin gawawaki ta hiya makabarta ai kowa ya san yadda mata suke abinda bai ka ayi ihu ba mace ta yi ihu abinda bai ka ayi kwalla ba mace ta hata ya kuka hada su ma to kuma so da yawa wala Allah matan da can ko za ka same su suna da tausayi sosai suna da tausayi sosai saɓanin na zamani yanzu abin da wata macen za ta yi wallahi za ka yi mamaki dan yanzu da wuya ma a birane ka samu wani kilif na 'yan ta'adda face ka samu mace ita ce take tsara musu yadda za su to kaga abu ya lalace matan yanzu duk wani tausayi da aka sani a zukatansu to ya kaura sai dai Allah subhanahu wata'ala ya kawo da sauki da nake ba su malam labarin na ga wani ango za a sa shi matan tana murna shi yana kuka na ga bidiyon wani ango ya an kashi ɗakin ɗakin shi na agwaci yana kuka to kaga an fara canzawa kenan ko waccan ra'afa da riƙa da rahma da irin laushi da aka sani duka ya fara komawa ma akan wa'ansu mazajen shi kuma namiji da aka same shi aka ce ya zama ɗan daudu to Allah ka sauki to yanda mata za su maza za su iya tahammulin wani abu su yi hakuri za ka ga ba ka sai ba mata suke iya yin haka to maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya taushe wannan hanya na kadda a samu mace ta je makabarta ko ta ga wani abin tsoratarwa da makamantan haka sai aka hana su a cikin wannan hadisi za mu ɗauki hukumce-hukumce kamar haka an hana mata zuwa makabarta musamman abi bayan gawawwaki wannan kuma ko bayan an binnin ko kuma in za a kai abin nan menene illa illa a ciki shine su matan so da yawa ba za su iya juriya ba da iya haƙurin ganin abin da ake gani a makabarta a makabarta akwai so da yawa ana ga abubuwa da dama to da yake halin nan ba na haramci ba ne ba to idan mawani suka koru duk abubuwan da suke sa ake kiyama bukata ta kama ba maza a wajen to mata suna iya zuwa kenan dan haka nan ummu abdiya ta nuna cewa abun ba jazim bane mu'akkad ba hani bane ba wanda yake nuna haramci hani ne kamar na karahiyya makruhanci e ba hani bane ba wanda yake nuna haramci wallahu ta'ala a'lam sai babi na gaba babun fi mawqifil imami min almayyiti babi da zai bayani akan ina liman yake tsayuwa idan zai ma mamaci sallah babi da zai bayani akan ina liman ya kamata ya tsaya idan zai ma mamaci sallah alhadisu sittuna ba'da almi'a hadisi na 160 an samurata عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها hadisi na samura dan jundub Allah ya ƙara masa yarda yake cewa sallaitu wara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama na samu halartar sallah a bayan ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi sallah ce da aka yi alamra'atin kan wata mata da matat fi nifasiha ta bar duniya lokacin da tana cikin nifas shine mudda na jinin ta na e, aihuwa faƙama wasatiha maza Allah sai ya tsaya a tsakiyarta maza Allah ya sa tsakiya daidai tsakiyar mace haka maza Allah ya tsaya kuga wannan hadisi a wata ruwaya za ku samun shi wasdiha eh biskanisin iskanis wasdiha ko haka gare ku za ku gani a wani wasatiha eh akwai bambanci bambanci tsakanin eh, wasa wasa gare ku anan yawa akwai ruwaya za ku samu da wasdiha wanda wannan sukunin da fathin imamul jauhari yake cewa duk wanda abin da ya kasance abin da ya kasance ana iya daidaita tsakanin shi a iya cewa nan ne tsakiyar shi tsak to ana amfani da sukuni abin da kuma ya zama cewa lalle kawai kiyastawa ne ake to shine ake amfani da fataha kaga larabci idan aka ce wasatiha to abu ne wanda aka kiyasta tsakiyar shi amma abin da ake da tabbacin tsakiyar sa a ce wasu tsakiyar shi tsakin kanan na wanda malam Bahaushe ya ce tsakiya tsak kenan daidai tsakiya amma abin da aka kwatanta tsakiyar shi a ce wasatiha wannan hadisi samura dan jundub sahabin manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya kara masa yarda ya ce ya zo ya yi sallah ga wata mata da manzon Allah ya ba sallah wadda ta rasu ne ma daidai lokacin da ta aihu tana cikin jini na biki manzo Allah sallallahu da ya zo mata sallah sai ya zo Tsakiya ta ya tsaya wanda a cikin wannan hadisi za mu iya fahimta ita mace daban ne da namiji ana bukatar zuwa Tsakiya ta ne domin hakan zai sa yawanci limammai idan mutum yana da ɗan ƙiba ma ko yana babba riga zai ɗan kariya ga idanuwan mutane da suke baya akwai kariya akwai sutura zai sa ba kowa ba zai iya hango ta ko bayan ta bar duniya ga likafan nan nata yahi namiji yawa likafani guda biyar amma duk da haka ana so kuma a tsaya tsakiyarta domin a ɗan ba da kariya ga idanuwa abinda za mu ɗauka a cikin wannan hadisi da farko da yana karantar da mu masharu'ancin yin sallah ga gawa eh tun daga manzon Allah yana sallah kenan ga dalili cewa gawa ana mata sallah kuma haka bugo da ƙari yana karantar da mu idan mace ce ga inda ake tsayuwa shine tsakiya wanda hadisin nan ba yana nuna cewa dan tana jinin jinin bikin bane manzo Allah ya tsaya a tsakiyarta a'a saboda a nuna mana mace ce kuma ga ma yanayi da take ciki wanda wannan yana zai kai mu zuwa ga nukta ta gaba shine mace ko da ta rasu tana cikin jinin biki akwai da hadisai da suke nuna cewa macen da ta rasu wajen aihuwa ta yi shahada wannan shahada ba ta hana a mata sallah saɓanin wanda ya rasu a wajen yaƙi shahadan nan ba ta hanawa a mata sallah duk da ta yi shahada a maza a mata sallah haka malamai suka fassara illa na tsayuwa a tsakiyar mace shine domin suturce ta ba ta sutura a wannan hadisi za mu gaba ambaci ina ne wajen tsayuwa ba idan namiji ne to shine abdallah da abdurrahman al-bassam ya ambato ta fa'ida yace mawqiful imami minar rajuli idan a ra'asi inda liman yake tsayuwa idan namiji ne shine daidai kan shi saboda hadisi na imamu turmizi wanda ya rawaito kuma ya inganta shi shine yace lalle anas salla ala rajulin anas ya wa wani mutum sallah namiji faƙama inda ra'asihi da ya tashi yin sallan sai ya daidaitu wajen kan shi sun masalla alamra'atin haka kuma ya ma wata mata sallah faƙama hiyala wasu sariri sai ya zama lokacin an fara ɗora saman makara sai ya je tsakiyar makaran ya tsaya faƙalar Allah ibn Ziyad sai Allah ɗan Ziyad ya ce haka za ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maƙama alal janazati min minha wa min ar-rajuli min? minhu yace Anas haka kaga manzon Allah yana yi namiji tsayi wajen kan shi ita ko mace tsaya tsakiyar ta qala na'am Anas yace eh haka naga manzon Allah yana sallallahu alaihi wasallam kaga ana aka samu kenan akwai bambanci tsakanin gawar namiji inda ake tsayuwa da kawar wadda mace ce sannan so da yawa za a iya samun wani lokaci gawawakin sun yawaita gawawakin sun yawaita to idan gawawaki sun zama su da yawa ne misali mazaje ne to wanda ake gabatarwa ya zama ba haka za a ɗauko shi ba kawai a yi abin da aka gada ba zaɓi son ka a wanda ake kusantarwa wajen limami shine wanda ya yi su nutsuwa salihi mutum da kirki wanda an yi sani shi dai da nagartuwa haka za a biyo su haka za a biyo su idan kuma mata ne da maza to shi namiji za a fara gabatarwa kusa da limami ita mace ta je gaba haka ake jera su sai a musu sallah wanda sallah mun ga cewa ana yin sallah ne da ni zimman ba musu ceto a wajen Allah subhanahu wataala babun fi tahrimi tasakhuti bil fi'li wal qawl babi yake bayani mai tsalki ne babi yake bayani akan haramcin mutum ya rinka nuna rishin raida rishin raida da abin Allah ya kawo in ma ta ga aiki ko furuci ka rinka nuna kai baka raida ba eh abinda Allah ya kawo ka yi hushi ka fusata ka yi bakin ciki a kai na wuce na wuce mana sunan shi na misali alhadisu alhadi wa sittuna ba'da almi'a hadisi na 161 an abi musa abdullahi ibn qais radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالكة والحالكة والشاقة حديث نتريد ستند حديث أبي موسى وأن سنش عبد الله أن قيس الله يقارى وسيره ya ce lalle annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya yi baran-baran da asalika ita ce wadda take yin ihu zabayar wajen mutuwa manzon Allah ya yi baran-baran da ita walhalika mai ciccira gashinta tana karton jikinta washaƙa mai ciccira tufafinta waɗanda suke yin irin wannan hali wajen musiba manzo Allah sallallahu yi yayi baran-baran da su as-salika da al-halika da ashaqa al-hadisu sani wa sittuna ba'da al-mi'a hadisi na 162 an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية Hadisi. na 162 hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yarda daga annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce dukkan wanda yake bugon jiki yake tsatsaga tufafin shi yana yin irin maganonuwa irin na maguzanci na jahiliya manzo Allah ya ce bai tare da ni wancan hadisi manzo Allah ya baran baran da mace wadda take kururuwa tana ihu tana gaya abin da ta ga dama lokacin mutuwa da wadda take aske gashi dan bala'i ya zo ta aske gashi ko ta rinka fusgan gashin jikinta tana karton kanta da mai ciccire tufafinta na jikinta domin ta nuna cewa ta shiga bala'i sannan wannan hadisi na biyu maza Allah ci bai tare da ni dukkan wanda yake bugon jikin shi domin musiba ko kuma yake tsatsa ga tufafi ko yake irin batu na jahiliya wannan hadisi yana karantar da mu ɗan adam a matsayinka na musulmi ka sani lillahi ma a'ata duk abin da ka gani a duniyar nan ba wani aka ba shawara ba ya zo Allah ne ya damka shi ya bada duk zuwan munan duniya ba wanda Allah ya shawara da wani cewa zan kawo ne Kawai kwazan aka tsince ka a ganka a duniya kenan kyauta ce ta Allah Allah ya kawo walahu lillahi ma akhadha kuma lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya ga dama idan ya dauke nawa ya dauka nashi ne shi ya kawo abun kuma idan ya tashi ya ɗauka, nashi ne to a cikin kowane da kawo ka da daukewanka duka akwai hikima na Allah subhanahu ta'ala. akwai yanayi wanda ya dace da Allah subhanahu ta'ala ya ga cewa tahiyarka ya dace lokaci yayi na tafiyarka kamar yadda lokacin kawo ka ya yi Allah ya kawo ka idan lokacin tafiyar ka ya yi kuma haka akwai hikima Allah ya ɗauke ka to duk wanda kuma ya ce zai huto ya zanga-zanga ya nuna rashin amincewa shi ga wannan abu na Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna cewa Allah bai yi daidai ba har za ka samu an sun rashin fahimta wai an shiga bakin ciki sai a rinka mutuwa ai ba ni ba wannan ya kamata ɗauka ba ni ya kamata kowa ne wai kai ƙananin ƙauna Allah ya ka sanin wa ya dacewa a ɗauka da haka ne ya ɗauke shi kyale ka kai kin ma kuma ba an barka bane ba lokaci yana zuwa wanda kai ma za ka tai na gaugawa ka yi gaugawa don haka duk wanda zai zama yana zanga-zanga akan abin da Allah ya hukunta ya ƙaddara wanda wannan kin a cikin shi akwai maslaha kuma shi ne tushe na adalci na Allah subhanahu Ta'ala. to hakika ya sa kanshi cikin hallaka duba da wa'annan maganunuwa ne mazu Allah sallallahu ya saka mana ƙa'ida, yana nuna mana cewa ba shi ba shi ba wanda yake nuna cewa bai reda ba da ƙaddara ta Allah subhanahu ta'ala a wajen mutuwa wanda suke hudda nuna cewa kamar Allah subhanahu ta'ala da ya ɗauro musu wannan al'amari kamar Allah subhanahu ta'ala bai ƙaunarsu da haka manzo Allah ya zama ya yi baran-baran a wancan hadisi na abi Musa ga dukkan matar da ta mai da kanta e zabaya a wajen rasuwa ita ce za ta rinka kururuwa tana ihu tana waka tana gai abubuwa wane mai kaza da kaza e, shi ne kaza da kaza mai yin wannan manzo Allah ce ba shi ba ita Walhalika, da matar da take ciccire jikinta gashinta ta ta karkarce jikinta da washaka da wadda take ciccire tufafi manzo Allah sallallahu ya ce ba shi ba ita sannan ma wannan hadisi shi ma kaman ba ni ba ita ne manzo Allah yace laysa laisa minna bai tare da ni wanda yake bugon jiki dan masifa irin yadda 'yan shi'a suke kaga mutum wai dalilin wai Ali bin Abi Talib an kashe mai ɗa. al husayn shine irin ranar Ashura ya so su rinka tsatsaga jikinsu kuma alhali munafurci ne su suka kashe shi za su zo su rinka tsatsaga jikinsu wai irin bakin ciki suke nunawa duk wanda ya zama wannan shine halin shi ba yana nuna cewa ba ya huta musulunci mai kukan mutuwa ba ta huta musulunci ba amma ta aikata babban laifi wanda zai sa imanin ta ya ragu kenan attasakutul tasakhutul qawli at qawli irin furuci da mutum zai rinka furtawa na nuna rishin rai-dashi raidashi akan abin da Allah ya dauko ya ɗoro bin niyaha kamar ta ga hanyar yin kuka ko kuma wani abu makamancin haka awil fi'li ko kuma at tasakhut na aiki ga mutum zai nuna bai kuka ba bai gaya da baki ba kawai sai ta bada ta tsatsaga tufafin jikinta ta dawo aifuwar uwarta hakika ta nuna cewa bata raida ba kullum ina gaya da cewa ni na ga wata mata wadda akan gida ta yi shiga aihuwar uwarta wai bala'i an kawo mata kishiya kaga wannan ha'ina wai masifa kenan ita masifar ta kishi aka kawo mata shine tana bala'i ne take a tsakan gida har ta cire tufafin jikinta to ai waliyan Allah mutanen kwarai ba haka ba suke Allah ya gaya mana a cikin suratul baqara yanda waliyan Allah suke mutanen kwarai idan musiba ta same su Allah ya ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi cewa suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce irin wannan su ne suke da aminci na Allah su ne suke da tausayi na Allah kuma su ne wanda Allah ya shiryar bisa faɗar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ma so diya za ka samu mutum ya tashi kai inna lillahi ya ce qalu inna lillahi tunda aya ce ta yi wa bashir sai alladhina za sabatu musiba qalu inna lillahi mutum ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kuskure ne abin da yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ka hado da qalu abin da kake cewa suka ce kai me kace eh kai abin da kace ake so aje abin da za mu dauka a cikin wannan hadisi hadisi ne yana karantar da mu harancin nuna rashin raida a duk lokacin da Allah ya jarrabe ka da wata ƙaddara. haramcin hakan yin hakan haramun ne in ma ta ga hanyar yin ihu, ko bugon jiki ko aske gashin ko tsatsagawa ko kuma tsaga tufafi da sauran abubuwa wa akwai wanda zai rinka ɗaukan ƙasa yana subawa kan shi akwai wanda idan aka yi mutuwa za a rinka ɗaukan ƙasa ana burkidaddeniya ana zuba ma kai duka wannan alama ne na cewa mutum bai raida ba wanda rishin raidaka da yardaka ba abin da za su yi amfana ka raida in akwai wani amfani idan ka raida zaka samu amfani daraja a wajen Allah amma idan baka raida ba ba za ka iya mayar da mutunan ba ba wani wanda ya nuna rishin raida akan mamacin shi mamacin ya taso yace tunda baka raida ba bari Allah ya ce tunda baka raida bar a maido ma ka. ba zai dawo ba na ne to zaka dauko wa kanka zunubi abu na biyu shine harancin kokoyon jahilai maguzawa musamman abu na jahiliya wanda shari'ar mu ba ta raida da shi ba daga cikin shi irin maganonuwa na lokacin da ba addini bayan addini kuma a rinka yin wannan hakika wannan haramun ne wannan abubuwa da suka zo a wannan hadisi kamar yadda na ishara cewa ba abubuwa ba ne ba wanda su hudda mutum daga musulunci sai miye ba'in manya-manyan laifuffuka ne dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tabarra dan haka manzo Allah yace bari'un manzo Allah yayi baran baran yace laysa minna ban tare da su abu na gaba wannan ba shi yake nuna cewa ba idan aka ba mutuwa shikenan sai ka rinka dariya amma mutuwa ka rinka dariya kyakya ya ce ka ce ai a idan aka ma mutuwa ba laihi zuciyarka ka ji ba daɗi ka rabu da ɗan uwanka har idanuwanka su zub da hawaye wannan baya nuna cewa baka yi haƙuri ba akan ƙaddarar Allah ka iya baƙin ciki a zuciya ka iya zub da hawaye ka iya furta magana wadda take ta wadda Allah ya rada ta, inna lillahi wa inna alama na cewa kana cikin musiba duk wanda ya ji kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya san ka shiga bala'i to wannan duka baya nuna cewa baka yi haƙuri da ƙaddarar Allah ba abinda ba a so shine ka nuna ma wannan abin da ya faru ma baka raida ba kama a fasa a kaji baƙin bakin cikin kaji haushi amma kuma ka nuna cewa bayan da za ka iya haka Allah yake so don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bakin ciki da ɗan shi ya rasu manzon Allah har sai da ya zub da hawaye sai manzon Allah yake cewa wala na kulu ba za mu rinka ce wani abu ba illa ma yurdi rabbana ko illa ma yardar rabb ba abin da za mu faɗa sai abin da Allah Ubangijinmu yake ya da shi ko abin da zai kawo mana yardar Allah kenan nema Allah subhanahu wata'ala ya yarda da kai a cikin musiba abin nema ne kenan a cikin musiba ka ka rinka faɗan abin da Allah subhanahu wata'ala zai sa ya yarda da kai ya ce lalle kai kayi hakuri? sai Allah subhanahu wata'ala ya baka ladan haƙurinka amma ka rinka nuna cewa rishin raidarka rishin lamin cewa ka akan wannan to haƙiƙa abu ne wanda zai ja maka hushi na Allah subhanahu wa ta'ala fa'ida a gargashin wannan gaba da muke bayani a kanta shine imani da Allah mu sani cewa lalle imaninmu da Allah da kyakkyawan fatanmu bawa ya zama yana da kyakkyawan fata a wajen Ubangiji idan ya zama kana da imani zuciyarka tana cike da imani kullum kuma kana da kyakkyawan fata a wajen ubangiji kana kyautata zatonka ga Allah subhanahu wata'ala to duk wanda ya samu wannan ɗabi'a to haƙiƙa ya samu abin da zai taimaka mai wajen rayuwa mai daɗi a duniya ka raida da Allah Allah ba zai cutar da kai ba ka raida da Allah shine ubangijinka kuma ka zama a koda yaushe kana kyauta zatonka ga Allah subhanahu wa to idan ka shiga bala'i kare kana da kyauta zaton Allah bai ɗoro ma haka wajen bayya son ka kuma kare da da cewa Allah yana tuni da kai duk halin da kake ciki wata rana Allah subhanahu wata'ala zai yaye maka wannan gaba ce mai mahimmancin gaske a rayuwar musulmi duk wanda yake son a cikin musiba da lokacin da yake walwala ya rinka samun nutsuwa a zuciyar shi to ya zama yana da imani da kyauta ga Allah subhanahu wataala wani yana tambaharin cewa rayuwa mai daɗi shine yau ya samu mota ya samu gidaje bari malam wallahi kana tambaharin haka sai Allah ya baka motoci bila a garke ɗaya akwai masu garken motoci akwai masu garken motoci wanda yana da kwamfule-kwamfule sun hika ƙilga kowane kwamfule akwai motar da za a shiga da shi kowane kwamfule da takalmi da mota haka ake jerawa a hutu amma wallahi idan aka gwado ma cikin da rishin kwanciyar hankali da yake da damuwa wallahi sai ka mai kuka don ba ɗabi'a ba ce ba ambaci wani mai kuɗi wanda kowa ya san shi a Nijar wala Allah kowa na amfanuwa da wani kayan shi idan ka ji yanayi da yake rayuwa sai ka tausaya mai wala Allah da yanzu aka shawarce shi aka ce ka koma talaka ka dawo rayuwa irin ta kowa ta talaka wala Allah zai zai zai zai zai fatan haka wani kuma yana tamahadin cewa a rayuwa mai daɗi shine ya je ya auro wata latsitsiyar mace mai dogon hanci doguwa mai kaza mai kaza sai ya zo ta rinka gasa mai aya a hannu sai lokacin da ya aure ta ya ci ashe duk mata ma da ya iska ne sai mance a sha da mamashi a ciki <laughs> ya rinka ya rinka ya rinka kullun wannan ya rinka kullu mazagi yana jam'u shi kuma al'ahal yana banda to kaga me ya jawo mai shi ya mai da jin daɗin a can wajen to duk abin da kake ne shine jin daɗi shine rayuwa mai daɗi ba nan bane ba rayuwa mai daɗi da nutsuwa da jin daɗi ina yake ya tattaru a wajen imani da Allah subhanahu wa ta'ala da kyautar zato ga Allah subhanahu wa ta'ala sai rayuwa ta maka sauƙi kana da bakada baka da damuwa saboda arzikinka a wajen Allah yake bakada ka san cewa Allah subhanahu wataala bai mance da kai a cikin bayu ba da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace ajaban li amril mu'min manzon yace abun mamaki al'amarin mu'mini ajaban akwai abun mamaki cikin al'amarin mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair mumini al'amari shi gaba ɗaya alkhairi ne mumini wanda ya imani da Allah yake gaza komi shi shi alkhairi ne in asabatu sarra shakara fa kana idan wani abin jin daɗi ya same shi sai alhamdulillah Allah na gode ma da ka bani sai ya imani cewa Allah ya bashi ba dubarar shi ba sai Allah ya kara mai wani asabatu darra'a idan kuma wani kunci ya same shi sai ce Allah kai ka ɗora mu sai haƙuri ya rai da Allah kai ka ɗora mu kuma za ka yaye mu fa kana Allah. wannan ma sai zama mai alkhairi ya samu ɗaukaka a wajen Allah sai masu Allah ya ce laita zalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda ya samu wannan rayuwa mai daɗi sai mumini shi ko ina cikin jin daɗi yake to kuma duk lokacin da mutum ya rasa wannan imani da Allah da fata mai kyawu a wajen Allah subhanahu wata'ala to wallahi sai ka same shi cikin damuwa to a lokacin da muka rasa wannan ya zama ya yi ƙaranci irin masu imani da Allah da kyauta zato ga Allah subhanahu wataala sun karanta a cikin bayi sai ka samu wani saurayi matsala ta sha mai kai ya je ya shaƙe kanshi wai matsala ce ta sha mai kai ya je shaƙe kanshi to me aka yi da ya shaƙe kanshi ya sauƙi ne zai samu akwai wannan matsala kaga ɓacewar basira tunda mutum baya imani to he zama yana takhabbute yake he ga mutum yana harwagiya yana wata irin rayuwa wadda fa tsari rayuwa wadda idan aka tsaya aka yi lissahi sai a ga rayuwa ce wadda babu tunani a ciki kai ne ka shiga matsala wai baban shi mamman tana likita a kwance gashi da ko kare bai yi ba kuma ana bi shi bashi kaza damuwa sun mai yawa sai je rubuta damuwa sun mun yawa zan bar duniyar nan sai je shaƙe kai shi to wace aka yi kenan damuwar taka za ta ƙare ne shine Allah ce fal yanzur hal yuzhi banna kaiduhu bayadi wannan zai tahiyyar mai da bakin cikin shi ba zai tahiyyar mai ba bi ya jawo ma mutum rashin imani da yardar Allah da yarda da Allah subhanahu wataala gaba ta biyu ƙarƙashin wannan hadisin Mazahaba ta ahlus sunna dukkan wanda yake aikata kabira to baya huta daga musulunci mutum da yana aikata laifi mai mai laifi baya zama kafiri don mutum ya zama mashayin giya ko ya zama mazinaci matakar yana ibadodin shi bai wani abubuwan wanda ko mutum ya kashe mutum ba tare da haƙƙi ba duka wannan baya hana shi baya hana shi zama musulmi sai dai mai aikata laifuka ne manya-manya wannan shine mazhaba ta ahlus sunna dama a cikin laifuka manya-manya akwai laifi wanda zai sa mutumin mai aikata shi a kai shi wuta domin ya yi kaso akwai laifin da zai sa mutum cewa Allah subhanahu wata'ala gobe kiyama ya yafe mai tare da cewa laifi ya aikata kuma Allah subhanahu wata'ala ya yafe mai don haka in mutum yana aikata laifi manya-manyan laifi ba zai sa baka kafirtar da shi kafirtarwa abu ne mai hatsari da la'anta da kafirtarwa abu ne masu hatsarin gaske da haka ake taka tsantsan wajen furta kalmar kafirci ga mutum duk wanda kace mai kafiri ko kace mai la'antacce to idan bai cancanci wannan kalma ba to kai ka shiga uku ibatta eh, faduwa banza batta faduwa banza idan bai cancanta ba to kai za ta dawo ma kenan kai kai kokari yanzu kai gyara Allah subhanahu wa ta'ala sa mu alhadisu alhadisu salisu wa 60 ba'da almi'a hadisi na 163 an aisha radiyallahu anha qalat لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريه وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال أولئك إذا مات فيهم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله hadisi na 163 hadisin ummul mu'minina Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kwanciyar rishin lahiya wannan rishin lahiya da manzo Allah ya bar duniya sai wasu daga cikin matayen shi sune ummu Salma da ummu Habiba suna bashi labarin wani abu da suka gani na ban mamaki a Habasha akwai wata coci da ake kiranta da Mariya wannan wannan coci Loka Allah ya kaddara cewa sun ganta suka ce saboda su suna cikin waɗanda suka yi hijira suka je Habasha lokacin da ana garin Makka kafin manzo Allah ya aure su sai suka ambato ma manzo Allah labarin wannan cocin suka ce ka cocin nan ta ginu coci ce mai kyau ga hotuna mutane kaza ga ayi da sai kala kala manzo Allah yana ji wannan magana ma sai ya daga kanshi wa qala sai ya ce ulaika ai wa'annan mutane da kuke bani labari tuni Allah ya labarta min labarinsu mutane ne wanda idza ma fihim ar-rajulu salihu idan mutunan kwarai ya mutu a cikin su banau ala qabrihi masjidan wannan mutunan masallaci suke ginawa saman kabarin shi idan an samu mutunan kwarai ya mutu to sai a gina masallaci wajen bauta a wajen shi a wajen abun wajen bauta a saman kabarin shi sun masawwaru sannan sai a zo a yi wannan mutum-mutumi da kuke gani wanda ya ce tilka suwar wannan mutum-mutumin da kuka gani duk mutanen suna ƙasa maza Allah ce ula'ika shiraru shirarul inda Allah a shararun mutane a wajen Allah wa'annan mutane masu aikata wannan mafi sharrin mutane a wajen Allah su ne masu aikata wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi na ummul mu'minina Aisha wanda a ciki uwayen mumina har guda uku da wata kuma sunan wata daga cikin uwayen mumina mariya ita ma tana daga cikin uwayen mumina matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ba manzo Allah labari manzo Allah yana kwance a cikin rishin lahiya shi wanda a wannan rishin lahiya manzo Allah ya rasu suke ba shi labarin wannan coci da suka gani wadda an mata kawa an yi ado da hotunan mutane da kaza manzo Allah ya daga kai ya ce musu ai abin da yake ya kasance shine mutane ne wanda idan mutumin kwarai ya mutu su yi wajen bauta a sama kuma su yi hoton shi wai dan ka amince manzo Allah ya ce wa'annan su ne mafi sharri a wajen Allah subhanahu wataala abin da zamu dauka a cikin wannan hadisin haramcin gina gini akan kaburuka haramun ne a rinka gini saman kaburuka wanda aikata hakan riya ne da mushrikai kuma hanya ce wadda ta kai mutane zuwa ga shirka niya ne da mushrikai kuma hanya ce wadda ta kai mutane zuwa ga shirka abu na biyu haramcin zana abu mai rai haramcin zana abu mai rai musamman ya zama wanda aka zana na mutumin kwarai ne malami ne ko wani salihin bawa mai kyauta a yi zane shi me yasa saboda wannan wata hanya ce wadda idan aka yi gaba sai ga ana girmama shi fiye da matsayin shi sai ga wani ya ɗauka cewa duk lokacin da ya rungumo hoton shi a gaba ko ya sa a cikin ɗakin shi ko ya sa a mota ta musiba ba za ta same shi ba to kaga daga nan an shiga shirka kenan to kaga inda zai iya kai mutum idan ana ta zane zalen nan ga inda zai kai mutane wannan hadisi na daga cikin hadisai waɗanda suke nuna mana harancin zana hoto musamman na mutanen kwarai malumai a rinka zana hotunan su a ce malam kaza malam kaza wanda a gaba ga abin da zai kai mutane abu na uku lalle dukkan wanda ya aikata hakan to ya zama cikin mafi sharrin halitta a wajen Allah saboda makomarsu zai zama mafi munin makoma aiki ne na shirka Allah shi kuma laifi ne wanda Allah bai ya ba. sannan kuma haka wannan hadisi yana karantar da mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ba wasa a cikin al'amarin nasiha yana fama da rashin lahiya yana kwance manzo Allah sassan hakan bai sa shi yi ƙasa da a ba wajen aiwatar da nasiha to manzo Allah duk inda ya ga ya dace a yi nasiha manzo Allah shiga yake ya cewa ba dama ko makamanta haka haka malaman Allah duka suka rayu na ji Jabir mai kula yana ba da labari professor yana bada labarin Usaimin ya ce ya ce akwai wani darasin shi wanda ya halarta ya ce yana jin ba su ganin shi tunda mutane sun yawa lasifikoki ne ake kullawa ya ce daga baya da ya je yana bincikan tarihi sai ga daidai wannan lokaci abinda aka rubuta shi ne. malam yana likita ne yana jinya a rishin lahiyar da ya rasu ne ranar da ya ba su wannan darasin yana tsakar rishin lahiya ne lokacin darasi ya ce zai je ba da darasi aka ce yanayin ka baya baka dama ka fita ya ce a ɗalibai suna can suna jiran shi a majalisi ya zo a rike shi don magani ya ce a sai ya ji ya ga ɗalibai aka ce ba za a aka ce heda ai wata dubara ya ce to heda ai dubara aka ce a kai da shi da a cikin ambulance a matsa da shi can a bashi lasifika ya ba da darasi haka yana cikin maganin haka ya ja mikro yake ba da darasi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu yana rashin lahiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji ga inda ya kamata ya yi magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi bayani wannan shine dabi'a ta manzannin Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare su hadisi na ƙarshe da mu karanta hadisin ummul mu'minina hadisi na 164 الحديث الرابع والستون بعد المئة حديث ندري ستين دهدو عن عائشة رضي الله عنها قالت daga umul mu'minina aisha Allah kara mata yarda ta ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakun minhu la'ana Allahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida qalat wa laula dhalika la'ubriza qabruhu ghayra annahu khushiya an yuttakhadha masjida hadisi na 164 hadisin umul mu'minina aisha Allah ƙara mata yarda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana saman gadon shi na jinya ma'ana yana cikin rashin lahiyar da ya bar duniya wanda a wannan rashin lahiyar tace manzo Allah bai tashi ba har ya bar duniya yace yayi wata magana yana cewa la'anallahu yahud Allah ya tsine ma yahudawa wanda sara da nasaru ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid aikin su na aika aika shine mai da kaburrukan annabawansu wajen bauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tsine musu albarka sun mai da kaburrukan annabawansu wajen bautansu sai umul na Aisha ta ce qalat walaula zalika in ba wannan ba yadda sahabban manzo Allah suke son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la ubriza qabru wal alla manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ma kabarin shi girmama da zai kai haka to manzo Allah gaira annahu manzo Allah ya ga yadda ake kaunan shi sai ya tsoraci khushiya annahu khushiya ya tsoraci an yi masu masjidin bayan ya rasu shi ma a riƙi kabarin shi wajen bauta manzo Allah ya tsoraci haka a rishin lahiyar shi ya ce Allah tsine ma Yahudu da Nasara ga aika aika da suka yi kabarin annabawan su kuma yi wajen bauta wannan hadisin ummul mu'minina Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa manzo Allah sallama a cikin rishin lahiyar da bai tashi ba tace ina wajen dan ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha daga falalatta a hannunta manzo Allah ya bar duniya yana kwance saman cinyarta haka manzo Allah ya bar duniya to ita ce ta yi jinyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to take labarta mana abin da manzo Allah yake faɗa irin abu maganunuwan shi na ƙarshen rayuwar shi yana cewa la'anallahu al-yahuda wan nasara Allah ya tsine ma yahudu da nasara domin wannan aiki da suka aikata sai ta ce manzon Allah sassala ya gayi hakan ne domin tsoro da yake yi kadda ƙauna da sahabbai suke mai ya kai su zuwa ga aikata wannan aikin wanda zai ja musu hushin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da ya bar musu wanda sahabbai suka gane me manzon Allah yake nihi da wannan hadisi da manzon Allah ya rasu maimakon su kawo shi kusa da masallaci ya zo kai shi ina ɗakin ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha ya sha gaya musu cewa annabawa ba ɗauke su a inda suka rasu ya rasu a wannan waje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka binne shi a wannan waje wani ikon Allah subhanahu wataala tun da da lokacin ne ya lalace yan bid'a suna kai hari kala kala ga ƙasar Madina suna zo su aikata bid'an amma babu dama yanayin inda kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba zai baka dama ba ka gabatar da wata ibada da sunan masallacin ka zo ka kaba gaban kabarin manzo Allah sassan duk jaraba ka gare dai ke hakuri saboda Allah ya tsare wannan kabari wannan zindiki ma ai ya gaya kwanaki bayan na taɓa kawo muku yana cewa ai in ya ga yanda wahabiyawa suke ce ma ahli sunna ko yace ya ga yanda wahabiyawan makka suke karnanci a gaban kabarin manzo Allah suna hana mutane su je su yi tabarruki da kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace he yi mamaki in a ƙasa kuma ya tuna sai ya ce ba abin mamaki ba ne akwai hikima a cikin haka ya ce sabida Allah akwai abin da hikima da ya sa ya ba su ƙabarin manzon Allah su tsare in ba don hakan ba ya ce da mutanenmu ne suke rike da ƙabarin da ya ce da akwai sha'ani wallahi da sai an sato ƙabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun ce su tona manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su maida shi gaba wa'ansu ma waɗanda wala Allah wani ya yi shekara arba'in ma bai sallah ba yadda ake girmama kabarin shi wani an sani ɗan ƙwaya ne ya mutu sai kaga ana girmama shi fiye da misali to balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga Allah subhanahu wata'ala ya bashi kariya ya damka shi duk yanda aka lalace waɗanda suke tsaye da akan kabarin manzon Allah masu tauhidi ne ba su raida da bid'a ba ba su raida da shirka ba eh mutum ya wa yake wayan shi sai ya dawo garin su bayan kwalta ya rinka cewa makka an canza addini <laughs> bakinka bakin rabonka kenan saboda mi ba a ba su dama ba akwai wani yana zaune balarabe na gan shi a yana yaje ga bakin masallacin an hana su shiga su yi abin da suka je sai yake cewa ai wannan kin zalunci ne ga hadisi ka yana ta in ya shiga ne ya huta can haka dai shine rabon su kuma Allah ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah da kuma ya ma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai samu dama yi wannan abin a jikin kabarin shi tunda mazu Allah ya tsoraci haka kuma Allah subhanahu ta'ala ba zai bari ba abin ya taba shi a wannan hadisi za mu fahimci hani wanda yake hani ma na ƙarshe mai tsanani ga riƙon ƙaburruka wajen bauta da kuma nufatar ƙaburruka domin a gabatar da ibada mutum ya je ƙabari domin ya yi sallah ko domin ya yi addu'a imamu san'ani Allah ya rahamce shi ke cewa saboda wannan inna zalika zari'a ya ce zari'a ce kafa ce wadda za ta kai mutum ila ta azimil mayit zuwa ga girmama mamaci mutum idan ya fara zuwa yana yana sallah a kabari yana zuwa yana gaida kabari ina za ta kai shi zai je yana gaida wanda yake cikin kabarin yana girmama shi ana nan ana nan wa tawafu bi kabarihi sai a rinka kewaye kabarin shi ana bayyana da ake ka'aba wata masuhu bi arkanihi sai kaga ana shafa kabarin shi ana shafawa a jiki daga nan dai ana bin hanya dai wadda za ta kai zuwa shirka can kuma wanne da a bismihi sai a rinka kiran sunan shi ne wane mun shiga matsala duk ka duba ka gani wannan matakai duk wani kabari in kaga ana girmama shi ana kiran sunan shi sai da aka biya wannan hanyoyi wannan wa hadhihi bid'atun azima wannan bid'a ce mai girma wadda ambatid duniya wala Allah ta zama ko'ina gama gari duniya gaba ɗaya ta haɗe ko'ina. mutane sun koma ubadul ƙubur masu bautawa ƙaburruka wa azzamuha suka girmama ta bil ka iske mutane yanayin ƙabari, amma wani kabari an maida shi kaman ka'awa akwai ƙaburruka yanzu a duniya masu yawa in na ce ma a Nijar ma akwai kai mamaki akwai kaburruka suna nan ko ina za ka samu siffa na ka'aba ake musu ake nihi da shi kuma akwai waɗanda suke zuwa suna kewaya su daga nan kuma ana jefa musu su sulallakai ana jefa musu kuɗi ana zuwa neman tabarruki ka jefa kuɗaɗenka Allah kuma ya gaya mana a cikin suratun Nahal, wa ya ji Limala ya la ya'lamuna nasiban zafana ku. Allah ce tallahi tusu aluna amma kuntun taftarun Allah ya ce suna cire daga cikin arziki da muka basu suna zuwa suna jefawa wa ansu suna neman albarka suna neman musu godiya akan wannan Allah ya ce sai mun tambaye ku gobe kiyama kan wannan ƙarya da ko kirkira to kaga yau masallaci sunan shi kabarin Usman Usman dan Fodio me ba a yi a can me ba a yi mutane takanas mutum zai dauki za a yi sha mai zai je ziyara kabari wanda wannan bai halarta ba na hika wa'ansu kaburuka waɗanda suke wa'ansu wajaje to kaga wannan hadisi yana nuna mana ashe girmama kabari abu ne wanda addinin musulunci bai daida da shi ba sannan kuma yana nuna mana ashe wannan aiki ne nawa na yahudawa da nasaru duk wanda ya aikata da su a yake kwaikwayo yana kwaikwayo da yahudawa da nasaru ya bar sunnawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sunan manzo Allah sallallahu alaihi shine ka a girmama kaburuka. shi girmama su ba yana nuna wulakanta su ka rinka zuwa kabari kana kona su a ba haka ba ake nufi a ka rinka daukan wannan na kwance a kabarin yana da wani fawa a kanka wanda zai iya maka kuma bayan Allah abu na uku sallah a kaburuka mun ga ana iya ba mutum sallah ko bayan an binne shi a mai sallah ta neman mai gafara ba sallah ba ta neman tabarruki da kabare shi to wannan sallah a kabari ta neman tabarruki ko girmamawa imma a cikin masallaci ne adda kai kabarin imma a cikin masallaci ne adda kai kabarin wani shekaran ji yake cikin yan uwa wanda suna bi mu sosai yace wai wani masallaci ne kusa da su ma'aikatar su kun san irin hayaniya da ake ciki yanzu yace masallacin duk an hada shi da hotuna ko ina yace bai ayi wa ka tsaya kai sallah ka fuskanci wani yace ya halatta wannan masallacin yi sallah yanzu shi kuma in ya shiga abin yana kyamar shi abin kyama ne kaga ɗabi'a ce ta me ta yahuda imma a masallaci ne ko a makabarta ne ko ko ina ne min wasa'il shirkil akbar wannan yana daga cikin wasila na babban shirka me kai hoto masallaci na ba ku labarin wancan mutumin na ya ko wanda na ce masallaci gaba ɗaya hotuna ne ko ina haka za ka iske Allah ya kare mu abu na hudu Allah subhanahu wa ta'ala za mu fahimta a wani hadisin kariyar Allah ne ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani mabannaci da zai shigo in ma da rigar musulunci ko ba da rigar musuluncin ba ya nemi cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayan barin manzon Allah duniya nan bai isa ba Allah ya bashi kariya ya Allah ya bashi kariya kai ta yin kai ta haushinka bakin rabonka kenan mutum zai ida haushin nashi kawai shine rabon shi manzon Allah ya yi gaba manzon Allah ya yi gaba wallahi duk wani kalma da kake ji bakka so manzon Allah bakka so kaza bakka so kaza magana ce ta iska don wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗauka ya ba mazan Allah sallallahu alaihi wasallam su ba mazan Allah kariya daga hanyar su Allah ya ce a kare mazan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya abin da hikima kamar yadda shi maki ne amma kuma ya gai gaskiya ya gaye gaskiya ko baya su hede Allah ya matsa shi gaye ta sana abu na ƙarshe wannan na daga cikin wasiya da manzo Allah ya a ƙarshen rayuwar shi idan kai ko ɗan sholi ne ko ɗan sholi ka san ɗan sholi ko dai ragataccen mutum a cikin ma mashayan ƙwaya idan ka samu ɗan sholi to ka samu maragaici na ƙarshe to kai ko ɗan sholi ne duk yanda ya zama ɗan sholi idan aka ce mai lokacin da baban shi yana kwance gidan likita baban shi ya kirawo shi ya mai wasiya a ƙarshe wannan wasiya a ita ce baban shi ya rasu za ka ga ɗan shole na wala Allah dalilin shirye shi za ka ji ya je yana tunani akan kalmomin da baban shi ya gaya mai wannan abinda baban shi ya gaya mai a ƙarshen rayuwar shi za ka sun zama sun mai tasiri a rayuwa to ina ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoyinka ya gaya ma wasiyar shi ta ƙarshen rayuwar shi ya kamata ka rubuta ta da ruwan zinariya domin ta zama maka abin da ko da yaushe za ka rinka amfani da ta kana taka tsantsan da ita ka tsantsan da wannan wasiya irin wa'annan wasiyoyi na ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi ba abin wasa bane ba dan haka wal Allah za ku ji wani lokaci muna kausa harshe akan irin wannan wasu abu ne wanda dole ne su mu dauke su da muhimmanci su ne irin abubuwa da manzo Allah ya bar mana a ƙarshen rayuwar shi su diya za ka samu wani abu a farkon rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana a su ba saboda addinin bai yi ba bai yadu ba hikima ta nuna cewa a lokacin bai su kai ba a yi magana a kansu. amma da lokacin da manzo Allah ya zo ƙarshen rayuwar shi Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum to addini ya cika duk abin da kaji manzo Allah yana ya fito da shi to komi ya kare komi ya kare da haka mai da hankali sosai wajen riko da wannan wasiya